sai jami'ar apc tana zargin ahmed yarima ne da kare dokar jami'ar ta hanyar yin wasu kalamai da ba su kamata ba kamar yadda kakakin jami'ar apc din alhaji awal jalla ya shaida mini a tattaunawa mu da shi wani dan jam'iyya ko zababbe ko ba zababbe ba kar ya ci mutuncin dan uwansa dan jam'iyya ko kuma kar ya fitar da maganar cikin gida waje doka ne kuma babu dan jam'iyyar da ya shigo bai aminta da wannan littafin dokoki nata ba shi yasa kuka dauki wannan matakin dakatar da shi wannan abin da nake faɗa maka har yanzu na ce maka shi ne ya saka shi kuma ya yadda da dokokin wannan littafi na jam'iyyar apc kafin ya shigo kuma ya yadda zai bi dokokin nan so ba a dakatar da shi domin ya faɗi gaskiya ko wani abu ba misali in har yana da gaskiyan da zai faɗan ai ya san ofis ɗin jam'iyyar apc in ya yadda da shi tun daga aka zaɓe shi zuwa yau yaushe ne ne ya zo ofis ɗin jam'iyyar ko kuma ya turo wata takarda ta ba da shawara wanda take daidai da yadda ya dace. shi ma su ba malam amir yalima ya ce babu wata doka da ya karya illa ya bayyana ra'ayinsa kan yadda abubuwa suke gudana jihar bauchin. wannan zance ne da ba shi da tushe da farin farko sai ka aikata laifi kafin a kore ka a jam'iyya ɗaya kenan na biyu kafin a dakatar da kai sai abokin zama su ne suka zake dole dole dole wai sai an dakatar ne ko an ce aka cikin jam'iyyar apc da suke cewa jam'iyyar nan tana da dokoki da ka'idoji muddin ko ɗanta ya yi karya doka akwai hurumin da za a lazartar da shi ai babu wata doka da muka karya illa iyaka mun bayyana bukatu na al'umma kore ka a jami'a to jami'ar Allah ce da za a kore ka a cikin ka jawo shi shi ma dai babban mai tallafawa gwamnan jihar Bauchi a fannin labaru da hulɗar jama'a kuma sabon Muhammad ya ce babu ruwan gwamnati a wannan al'amari to wannan harka ne na jami'a babu hannun gwamnati a ciki kuma babu hannun gwamnati a ciki maganan da yayi yayi magana ne akan gwamnati shi yasa aka ɗau wannan matakin dakatar da shi ai bauchi a najeriya